Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana a birnin da magaran a dan ɗakin magana na radio gaskiya TV inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shahe matsalar bara a birnin da magaran waɗanne hanyoyi ne ta kamata a bi domin kawar da wannan annoba. Domin tattauna wannan muhawara ina tare da Malam Yahaya Badamasi na kungiyar Alternative Espace Citoyen sannan kuma ina tare da fatima zara abdu ali ta kungiyar nan ta ong akmef eh, sannan kuma ina tare da malam sani abdulmajid wakilin kungiyar addinin musulunci na yankin da magaran ni ne naku malamin ma'ada da ke jagorantar muhawarar. kamar da na bayyana muku a yau muhar tamu za ta mai da hankali kan batun matsalar barace-barace a birnin da magaran waɗannan hanyoyin ta kamata a bi domin kawar da wannan annoba musan da ku dai niger na fuskantar matsalar barace-barace na al'ummata wannan al'ada ko ta bara ta kasance wani aiki ga wasu mabaratan sannan wasu ma sun kai barace-baracen har zuwa wasu ƙasashe kamar a saudi arabia algeria cote d'ivoire benin da dai sauransu a cikin biranen niger ana lura da kasancewar mabarata a ko'ina a sassan hanyoyin biranen masu kula da al'amuran sa ido na cewa to wannan talauci ne sa wasu al'umman Nijar suke shiga barace-baracen domin neman abin da za su sa ma bakin su wasu 'yan Nijar ma an taba koro su daga wasu kasashe wannan matsala da al'umman Nijar suka fara yin Allah wadai da ita duk da cewa an amince da dokar da kuma an ka fara aiwatar da ita ta yaki da barace-baracen da ta fara aiki a cikin watan Mayun shekara ta 2019 ya addinin musulunci yake ake magana kan wannan matsala ta barace-barace duka dai domin tattauna tare da wato bakin da muka gayyato za mu nemi mu san wato waɗannan matsaloli ne suka janyo barace-barace a nan birnin da magaran waɗanne kuma hanyoyi ne ake bi domin kawar da wannan matsala ta bara waɗanne dalilai ne suke sa mutane shiga barace-barace shin waɗanne matakai ne kuma gwamnati take ɗauka domin ganin ta taimaka ma waɗannan mutane masu rauni sannan kuma gudunmuwa ce ƙungiyoyi suke kawa domin kawar da wannan matsala ta barace-barace kamar da na bayyana muku mutane da muka ga a to a nan ɗakin magana sun amsa mana kiran bari in fara da kai malam sani abdulmajid eh shin batun bara a addinance yaya wannan batu yake alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin muna godiya da eh, studio Eh, kalangu da su da haɗin gwiwar eh, radio gaskiya da suka ba mu dama ta yin wannan bayani akan al'amarin da ya shahi rayuwa ta musulmi a matsayin na musulmi to a gulguje abin da ya shahi bara ya kamata mu sani shin ita asalinta yin bara a qur'ani a hadisi akwai zancen shi kuma inda akwai zancen shi menene matsayin shi kuma hallo inda ta ya ne sharuɗanta wane ne ya kamata ya kuma wani lokaci ne ya kamata ayi yi bara kuma wane a ƙarshe wani hanyoyi ne addini ya bi don magance bara kenan na farko tambayar ka eh, in ce asali bara ana yin ta ko zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam to amma a addini ba kasance komi in ana yi cewa addini ya kwadaita a yi shi ko kuma ya hana a yi shi ana yi daban kuma addini ya kwadaita daban to in ce a zamanin annabi ma ana yi tunda alkur'ani ma akwai aya da ta yi bayani akan wasu mutanen kirki waɗanda ba su da aiki sai jihadi suke yi suna jihadin addini to amma ba su da daman tahiya neman kuɗi Allah ya bayani akan kansu ce ya a a gani amina ta'afu in baka san su in ka gansu ka yi tsammanin mawadata ne saboda ba su bara ba su roƙo kuma Allah a cikin ƙurani halo yana zancen mutane masu taimakawa da masu mutanen kirkeci fi amwalihim haƙƙun lisa'il wal mahrum a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi da suke huddawa ga sa'il mai roƙo wal mahrum da wanda bai roƙo. kenan yana muna gane kenan a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai masu yin roƙo akwai mara yin roƙo amma ba a taɓa jinjina ma masu masu roƙo sai dai aka jinjina ma marasa roƙo wanda kuma daga baya bayani zan in yazo zamu bayani in dai na fahimce ku wato addini bai ba masu bara karfi ba bai ba inda yaji kuma ya faɗi ma dokokin ba kowa ya kamata ya kuma a lokaci eh, insha Allah in bayani yazo eh, zamu zamu karawa cikin wato wannan mahara in Allah yarda malama fatima Zara Abdul Ali kuce wakilar kungiyar ONG aka mafa eh, muna so mu ji wani dalili yasa kuka kafa ta Masha Allah da farko muna meka mu ga studio Kalangu da suka ba mu dama mu zo mu tattauna bisan kan wannan abu da ya shahi barace-barace na mata da yara da ma maza duka gaba daya. Kungiyar mu mun kafa ta ne don mu kawo goyon baya ko gudunmuwa bisan kan mu ga mun rage wannan barace-barace mai musamman na mata da na yara kanana dalilin da ya sa muka kafa wannan ita kungiyar. Eh, kenan kuna kina nufin cewa yara da mata su ne aka fi gani a cikin harkokin barace-barace nan? Bana iya cewa su ne aka fi gani, mai mun ɗoki kamar su ne suka fi rauni, muka ga lalle ya kamata mu kawo tallafin mu ga ne zan mu iya kawowa an tanke kamar 'yan ƙasa bisan kan abin da ya shahi mata da yara. Tunda abin da ya sa ba mu sa maza ba a cikin ƙungiyarmu yawanci namiji yana da eh, responsibility da yawa mm, kenan ko da yana da yaunin da ya rataya a kan shi musamman ma an kuka diba shi ya kamata ya gani ya kula da wannan yara da mata sun zamna a gida ko sun yi wani sana'a don su kare kansu mehe ya zamanto mazan ma akwai su wanda suke fitowa bara muna iya cewa bisan wannan gwamnati da kowa ana iya dokan tunda abun kunya ne a ganin miji ya fito titi yana bara mai mace da yara in sun fito akwai dalili mai kwari bancin shi ma wasu daga daga cikin su tana yiwa a gaban mun ci gaba tattauna za mu tana yaƙi ko tana kokowa da barace-barace na mata da Na gode malama Fatuma. Bari zo gare ka malam Yahaya Badamasi na kungiyar Alternative Espacito. Malam Badamasi idan an ka zo birnin da magara abu wanda zai jan hankali kamar sauran birane kan maradi wannan matsala ma akwai ta. Eh, idan ka zo birnin da magaran za ka ganin yara da mata kana ganin da tsafi barace ko ina. Shin a ganin ka mi ya kawo haka kuma eh, ya za a yi eh, wannan matsala a kawar da ita. To, na gode wato Malam Ada na gode studio Kalangu kuma tare da haɗin gwiwa ta radio television gaskiya da kuka bamu wannan dama domin mu zo mu tsokaci dangance da wannan maudu'i na barace-barace wanda yake ya yi kamari ko ruwan dare ne a duka manyan birane na Nijar musamman ma kamar yadda kaudi an ka ɗauka babban birnin Yamai maraɗi da nan da Magana. Sanin kwa ne dai cewa a yau wannan ba a bane wanda yake a ɓoye a bayyane yake ka shigo birnin da maganin da ka tsaya inda wuta mai tsaida ka za ka gani wato mata da yara da ma mazaje sun zo suna neman wani abu wajen ka suna barace-barace a kohal banki ne a a gurin shan mai ne station a gurin kai har ma'aikata ma'aikata yanzu bi ake ana yi banda ma ka bar magana gida za a ma sallama ji kake wani bako ne sai ka huto ka gani an ce bara ce aiki lalle wannan abu eh, ba a san ba ba sabo bane a hakikanin gaskiya amma ya dau wani kamari shi kuma ni da ne muka yi nazari muka gani daga ina ne da wannan kamarin tun kamar daga 2015 sanin kwane dai cewa kasar eh, Nijar ta dau wata ayar doka wanda ta hana wato safara ko hana zuwa mata da yara kasashen musamman na laraba domin su yi wannan barace barace an ɗau matakai kwarara na soji an ɗau matakai a ko'ina ya zamanto yanzu babban haɗari ne mace ko yaro ko namiji ya kama hanya zai ce ya yi can wajen domin ya aiwatar da wannan sana kuma an ya je ma bai sakankance ba za a maido shi gida yanzu tunda mafi yawan matan nan wanda suke aikin ko sana'a bara tunda zan yi magana bisa kan mata saboda su ne ake fara gani an ka shigo da magaran tunda magana ce kake mun tambaya bisa kan da magaran don da aka hana su yanzu ba zai ba su zamana a gida tunda sun riga sun saba yau da kullum kenan yanzu shine su mamayi manyan birane na Nijar na ɗaya kenan na biyu kuma a yanzu sun ma ƙare ɓilla wa'ansu ƙasashe kamar su Sudan kamar su Cote d'Ivoire da sauransu kenan mu tsaya a nan birnin da magaran mu gano shin kamar yadda ka ce menene ke sa wannan abubuwan suna da yawa saboda ba lalle ba ne mu da su a wannan lokacin saboda bincike an ka ɗauka bincike na ƙungiyar duniya wanda ake cewa oem ta yi bincike a bisa abubuwan da yake sa barace-barace musamman na mata a jihar da magana sabon rahoto ne su kansu wannan kungiyar su na karanta rahoton su bisa kan barace-barace shi yasa na ce ma dalilukan suna da yawa na farko dai akwai ya zama to musu al'ada ruwan dare ga duniya kenan mata sun saba gani kamar za a ce tunda akwai tsayi da yawa da suka je suka zo sun zo da abin duniya yanzu ɗiyansu sun je su ma sun zo kenan jikokin su ma dole su gaba na ɗaya kenan na biyu eh, akwai abin da ake cewa kamar gurin aikin gona haka kenan gonakai yau mutane an da ku biyu ne yanzu ku kun zama ko ishirin kuma gona gona ɗaya ce an cicira ta kenan bata isa ku yi eh, aiki yadda ya kamata duk da ke ma ni na je na yi bincike a can ni kan kaina mun yi ta forum citoyen a wajen ban yi raba da wannan hujjar takamamme saboda an ka dauka a jihar kanci akwai gurin kamar aikin eh, noma na wato rani da dama kenan an na sama bai isa ba ana iya karkata can wajen shi yasa na ce ni ban amince ba da wannan hujja na biyu na uku kuma kamar akwai zamani saboda e, zamani yana tahiya akwai yau ga tele ga me yake da suna mutane dan adam duk da yake yana da guri wani yana so abin da ka gani a wani waje kai ma ka tashi ka je can wajen na hudu kuma shine abin da yake kawo wannan barace baracen kawai a tsaya a san abin duniya saboda mafi yawan e, su wannan masu wannan din sun yi noma sun ajiye abincinsu a gida yanzu ba yunwa bace a zahiri da ake cewa yunwa take sa a'a wani abu ne kamar diyoyi da suke yi can wajen armace armace ko wajen suna saboda yau an za ki arme hekin wa yanki gado ki mata kayan daki ki mata menene kenan ba abinci bane ake nema a'a kayan abin duniya ne ake nema a yi wannan buran dawo shan malam eh, malam ina ganin wato talauci na ɗaya daga cikin ginshikin da ke sa mutane bara akwai magana koko da niyya ce kawai kare zuciya ce tunda ya tabo an tabo dalilan da ke sa barace barace to in eh, zan karanta wani hadisi na annabi sallallahu wanda zai nuna mana ba da amsa wannan talauci ne ko ba talauci talauci yana sawa akwai wani eh, da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce mishi ana ce mishi kabisa annabi sallallahu alaihi ya ce ya kai kabisa bara batta halitta sai daga mutum uku kawai na farko ya ce wanda ya ɗauki yaunin raba wata gardama ta dukiya tsakanin mutane biyu suna hada akwai bashi a kansu sai na ce ku bari na ɗoka bashin ko wani matsala aure ya ce kai ku bari ni na biya don dai a raba matsala ya ɗora ma kan shi abin kuma ya karhin shi to misali ya ɗauki yaunin abin miliyan uku ne shi ko ko miliyan ɗaya da to wannan aka ce an bashi dama ya zo ya faɗi cikin mutane su bashi ya yi bara dan ya ba da wannan bukata kuma aka ce annabi sallallahu alaihi ce kai wuce da ya samu bukatar ko biye ke ƙara a kanta ya tsaya na ɗaya kenan na biyu sai aka ce wanda annobusi ba ta ci dukiyar shi yana da dukiya gobara misali na gobara ta cinye duke har yanda kowa gane eh lalle wannan bai da komi yanzu to yana iya zawwa ya ce a bashi shi ma a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce in ya samu daidai abincin shi ya tsaya ke kara ke ƙara wani daga nan ya tsaya ke me da ta sana na uku sai ya ce wanda kowa me ce sai in kowa ya gane an samu mutane masu hankali sun gano wancan yana cikin bala'in talauci bai da wanda bahaushe suke ce matsiyaci ko a kudance wanda bai da komi kuma bai da hanyar da zai iya samun wannan abin bai da kuma bai da hanyar da zai samu to aka ce wannan yana iya zawa just kawai sai annabi sallallahu ce ya nemi abincin shi kawai in ya samu ya tsaya da ya samu dai ya sa tuha ya samu abinci ke ci gaba ya tsaida ta sai annabi a ƙarshe ce mai to ko da wa'annan ukun duk wanda zai tashi ya yi bara haram ne ma yake ci kina ina fahimci ko malam yanzu waɗannan mabarata eh, da waɗannan sharɗa uku da ka bayyana an ka duba mabaratan da ke yin bara a cikin biranen mu musamman nan birnin bagar wannan bai shafi su ba gaskiya a cikin ɗari da wuya ka samu kashi biyu kaga yanzu ya duk abubuwan da ya zana na sababin duk bisu ciki da wuya ka samu biyu wanda wannan abin eh, ya shahe shi kuma ai kuma in mutane a nafsar in an ka samu ka samu ka ci ka tsaida ka tamela ta ka ta sana tara kuɗi ne ma kai kamar yadda faɗi neman arziki ne na gode barin da wajen ke eh, Fatima Zara Abdu Ali eh, da kuke kusanto masu baran nan matan nan da yara eh, da kuke tambaye su suke mi suka ga muku dalilin da suka shiga wannan waɗannan barace barace to na gode da wannan tambaya lokacin da muka yi sai mun yi wayar da kai da yawa tunda bisan shi ne ma muka yi karhi mu ma da kanmu muna fuskancin wani kalubale bisan kan wannan mai tunda salo dai ne na aiki akwai hanyoyi da zan mu bi wanda zan mu tunkare su don mu samu mu ga mun ma gurin mu abubuwa da yawa suna faruwa ga matan nan tunda mun gano cewa a cikin matan nan wanda muka ma tambayoyi akwai wasu mazajen su su akwai wasu kuma sun rabu da mazajen su da yawa akwai kuma wasu suna da yara mazajen nasu ne su ma ba ba su iya kula da su ba su ma sun bar kasa sun tahi nema sun bar su da 'ya'ya sai su fito din yawanci matan da muka tara haka nan ne mai wasu kuma akwai masu yin karya tunda mun gano akwai wata wadda muka yi tattauna da ita daga baya kuma muka gane ta a cikin da magaram take kawai sana'a ne ita an yi an yi ma da ita tana da komi mai kawai dai ta mai da sana'a ita ta hi samu cikin bara akwai kalubali ina iya cewa da yawa bisan kan mata ne abu ne wanda sai an dage sosai da eh, sosai malama fatima mutane mabarata sun mai da bara sana'a to ya za a cewa to abu ne wanda vraiment ina iya cewa sai an tashi da gaske wanda kowa sai ya kawo goyon bayan shi an wayar da kai sosai in an ce doka kamar yadda suka faɗi ba a jima ba wanda aka sa jami'an tsaro su mai da matayen nan inda suka fito mai duka wannan bai hana ba sai da suka komo kenan abu ne wanda yana da bukatar wayar da kai sosai wasu da suka tashi ma cikin bara suka tashi in kuka diba yanzu akwai mata wanda suna yawo da 'ya'ya da yara to yaro ya tashi cikin bara ya ga irin abubuwan da yake faruwa daga na har cikin duk inda wajen shaye shaye ko ina shiga suke to wani irin tarbiyya ne yaro zai samu kun ga kenan wannan ina iya cewa abu ne wanda kalubali ne da yawa wanda sai an tashi an yaƙi wannan abun sosai da sosai kungiya kadai ba ta iya gwamnati kadai ba ta iya nake ga kenan sai an gama karhi da karhi kuma abu ne wanda yana da bukatar taimako da yawa da kuɗaɗe don a samu a ga an magance wannan abun tunda in kuka diba cewa cewa matan nan mu a mu da muka yi lallai mun gano cewa dalilan da yake sa su barace-barace kuma wani irin hanyoyi ne zan mu samu wanda zan mu kawo goyon bayan mu wanda mu ga cewa wannan abu ya ragu tunda a yanzu bai yiwa a ce ya kwasu kwata-kwata abu ne wanda ya zamanto musu ruwan jiki ko menene <laughs> ake cewa ya zama jiki eh, kamar yadda na faɗi sai an waye kai sosai da sosai kuma an samu tallafi wanda zai zamanto gasa na awoyi wanda za a ce matan nan ko daga wani gari suka fito in sun shigo cikin jihar da magara to gashi kenan a lokacin nan ana iya ƙara ma akwai doka eh, eh, tun da kin tabo batun wannan doka bari in zo wajen malam yahaya badamasi wato a cikin watan mayan shekara ta dubu da goma sha tara gwamnati ta fara aiki da dokar hana barace-barace amma wannan doka akwai ta a rubuce amma ba ta aiki me kawo haka e kamar yadda ka faɗi lalle doka akwai ta kuma ta hana bara ga wa'ansu gungun mutane malam ya yi magana a musulunci ga wanda aka mutane ko gungu uku da aka ba su dama su yi bara a wato doka wanda muke ki da ita a Niger code penal da code de procedure penal ya dau bara kamar deli ne laihi ne kuma ya yi autorize ya ba wa su eh, mutane dama su musamman kamar su ne tsofaffi wanda sun habra daga shekara hamsin yawan nan sai kuma kamar masakai haka yauwa kenan kaga wannan bike magana su kansu basa ciki shi yasa ha gani kamar an ka ɗauka wannan shekarar aka faro gwamnan ya mai ɗau arete na hana bara nan ma da wa'ansu eh, mai yake da suna an so a kaddamar to abin ne kamar yadda ka hudi an leƙa gabas kuma dole ya kamata a leƙa yamma sai an ɗau matakai ba wai na hana tan ba a'a matakai a tsakai karamin eh, lokaci da madaidaicin lokaci kuma da dogon lokaci eh, an muka dawo magana da ka hudi lalle a yau za mu ce wani wata hujja kuma da ta yi kamari shine ya sa ka gani muke ganin yawan barace-barace nan shine kamar rashin kyakkyawan jagoranci wanda kamar 'yan gungu ne na mutane suke almandahana da dukiyar jama'a musamman wanda suke manyan birane sai ya kasance an bar ƙauye can wajen kawai daga su sai Allah su taga firla <laughs> kenan babu wani kula ba a san ba da zaman su he an lokacin kamar siyasa yi kenan duk wata siyasa da wani abubuwa da ake na more rayuwa ya tsaya a banyan birane akasari kenan an bar ƙauyen su kuma yanzu idan su ya gane da suka zo suka ce to kan magi ya waye tunda dai haka ne kuke muwa bar mu dame ku eh, to eh, shine illar shine illar kana gani ana abin a sha kai ka zo ka yi dogo katanga ka kewa gidanka kana tsammani za ka yi barci lahiya a'a wallahi gwara ka ɗau mataki tun daga yanzu kamar kan mu ga muna nan gurin a mu mun abin nan to kamar yanda a yau rayuwar mu ce take da mu da wato kasashen turai suna killacewa suna hana amma kun ga yadda ake zuwa suna cewa ana mamaye su to idan haka kenan ya kamata na harko ban san ko eh, mun kai ga irin solution din ba ko kuma mm-hmm. ah, za mu kai ga solution din wannan kenan eh, shine don haka kenan an na dawo tambayar ka a doka lalle bata bada ba dama mutane kamar musamman mata da yara to amma kuma ana ganin da wannan ba aka leka illan ma inda ma illa da take Fatima Zara ta abin nan saboda a yau matan nan ba su su kaɗai bane suke suna amfani da yara kamar wani tarko don su ba mutane tausayi su ba su yaran nan ya kamata a yi matsayin su a ce yau suna lakwal hmm? yaran nan ya kamata a ce ko ba lakwal ba suke suna makarantar islamiyya ko makarantar mai ke da suna za su kenan tashi babu arabi babu kuma kamar ta hudu yau duka suna tur tur idan su ya bude duk mashaya da duk guraren wani aisha suna gani mata ko maza kuma mafi yawa abin kai abin asha za ka gani wa'ansu a titi suke kwana kuma ba a san ba me yake faruwa a nan amma a gida suke kwana a a karciye ne zaka dauka na periferi irin gidaje da ake wanda ba kare ba suna yi ba tare da wani tsaro ba kenan za su tashi su ganin irin yadda uwayen suke mugwal aƙida saboda su gurin su matan nan ayo kawai su samu abin duniya kamar da na wani kenan an wani ma ya zo musu ko da wani abu kenan za su iya kamar da ake cewa muna bara muna karuwanci eto eh eh, yanzu ya kake ganin eh, ya kamar misali a nan birnin da bangare al'umma suke kallon waɗannan mabarata to ka kamar yadda na ce dabar kamar ita al'umma kamar tana da ɗan tausayi kamar shine ake cewa kamar tolerance kwa iyo mm, ba ka ganin wannan tausayi na ɗaya kenan mutane ai shine nake ce daɗin ma su yi ba su mabaratan da ana ba su a yau shi yasa za ka gani kamar abin ya ci karo tsakankanin wa'ansu eh, eh, wa'ansu kamar aƙida ko zan ce ta musulunci wanda suke cewa kal a rika ba su dan kal a yi an su sai a ga ah, wannan marowata wani su rowa ce ake yi dan ka abada shi kuma filozofin dankal abag an baka zo an kaga ka wani baka samu ba abin da zaka ci wata ran dolan ka an kai kokari ka koma gida baka dawo ba ko kuma dole ka nema aiki za ka gan an aka dawo ga maza wanda suke tashi musamman a masallaci ka ga mutum ya hika lahiya ya hika komi maimakon ya je yi aikin da zai je abin a ya rika neman bara an kuma ka mishi proposal aikin ko kuma yace ma daga wani hospital yake kace to mu je a biya a donan sinin sai ya ah. bace ko matar shi ta aihu ta bashi da menene sala sai ya bace mabaratan suna da hikimomin neman kudin hikimomi diyawa na karanta rapport din su wannan yake da suna akwai hikimomi diyawa wanda ya huce hankalin mutum sun tace wajen hikimomi ba sa kilguwa adadin nasu <laughs> su za ga an shashaha wani abu wani wani disa kamar dai na nace bada tausayi bada tausayi to mu kuma al'ummar musulmi ce shi yasa gani a nan din mutane ba sa ma so kamar an maida shi tabu ba so a rika wani na'am eh, wannan matsala ce malam bada nagode malam bada masi eh, malam eh, sani abdul majid ina ganin a bangaren addinin musulunci akan samu mabambantan ra'ayi ko da ga yadda addini ya bayyana ya kawo zancen bara a cikin alkur'ani mai tsarki shi me yasa ake samun mabambantan ra'ayi tsakanin ku malamai a game da wannan batu na bara to kasan san wannan abin al'amarin addinin musulunci abu ne na karatu abu ne na ilimi ba abu ne ba na kai eh, tunanin ka ka faɗi to sai zamanto aka samu wasu da sunan ƙur'ani ana ɗauko yara daga ƙauye a kawo su gari ko da sunan su zo su yi karatu aka musu sunan almajiri sai ake ga wannan sunan na almajiri wani suna ne na daraja har wasu malamai suna faɗin wasu magana wanda ba haka ne ba ana danganta almajiri da ko wani annabi ko wani sahabban annabi ko kuma wani dai mai daraja a musulunci alhali ku akwai kwata wannan babu shi babu inda addinin musulunci ya nuna dan in ko dan ka koyi karatun qur'ani sai ka je kalkashin wani kayi bara wannan hanya ce wadda ba ta addini bace ba amma a galgajiya an tashi da ita kuma ana ganin addini ne shi ko ko kadan bai da alaka da addini to baka ganin ma watakila harka ta gargajiyar ce da ake diba abubuwan suka sa suka bunkasa wannan harka ta eh, bara ne na rashin fahimta addini ba a karanci ba abin da kyau aka yi ƙarƙarin ƙaramin karatu sai ba a fahimci ba wasu abubuwa da wannan bai da kwata-kwata da addini wannan ba abin da almajirai suke yanzu in qur'ani ka koya ma ɗanka karatu ka ɗauki yaunin shi zamanin manzo sallallahu alaihi da sahabbai ɗokan yaunin ɗin suke su ɗauki mai ɗo karatu su biya shi su ba shi eh, abinci shi da komi da komi ba ka lokaci da wannan lokaci da muke ciki ah, babu tazara sosai tazara ai bata canza rayuwar mu duk yanda tun da aka haka halitti adam na farko har yanzu yanda mutum zai nemo abincin shi duka ɗaya ne bai canza ba to kenan wannan na farko kenan na biyu kuma sai mutane suka tashi da cewa wannan daraja ce cewa almajiri ne ko ka mishi kaza ana ganin wani eh, kamar wani mahimmanci sai aka tashi da ba daraja wani matsayi sai aka liƙa ta da addini ba addini ce ba to na abin da yake gaskiya eh, bara ba addini ce ba babu wani sunan almajiri ka yi bara dan ka koyi karatun alkur'ani balma in giya ma akwai wanda suka zo suka yi ma annabi sallallahu mubaya'a mubaya'a kamar me mubaya'a eh, yawa sarman yawa haka mm. sai ya ce musu ku min allegiance ka kuyi kaza ka kuyi kaza a ciki sai zana ya ce ka ku roƙi mutane suka ce sun ɗoka a cikin allegiance su ba mu roƙon kowa wannan mutanen ya ce har suka zamanto kai ko suna tahiya bisa doki in bulala ta faɗi wani shi yana ƙasa bisa kai mai komai ai wannan ai ba wani abu ne ba eh, kuma shi yana ƙasa eh. tsaya suke su aje dogin su tsaya su ɗauki abin su dan dai ma ka su roƙi mutane kuma annabi ya ce ma ya ce ma sabban shi wata ran wane ne zai ɗauki alƙawali ba zai roƙi kowa ba ni zan mishi garantin alƙawalin aljanna wanda kacin sabai ce ni na ɗauka tun daga wannan bai komai ma za a mishi bai bai tambaya kowa kowa ya mishi kenan wannan sai ke nuna mana abinda ake ma fahimta na addini daban abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hodi gasbara abin daban ne kenan wannan abin da yake gaskiya a addinance mai so karatu ya ɗauki yaunin kanshi ya ɗauki yaunin ɗan shi ya karatu mai addini ya baka yaunin ka ci da iyalinka wallahi yana daga cikin abin da yake sa mutane wuta abin da ake cewa addini da yusu wanda bai da kishi wanda zai bar matar shi ta yi bara da huto waje ɗan shi ya huto bara ya huto kaga matarka ta huto waje ka zama da yus kuma annabi sallallahu alaihi da yus dan wuta ne kuma abin da ya shahi yara annabi sallallahu alaihi yana cewa ya isa ya sa mutum wuta abu ya ishe ka kaɗe wannan zunubin ka shiga wuta duk wanda bai ɗokan yaunin wanda ci da su wajibi na. Eh, to tunda ka eh, malam ka ɗauko wannan batun nauyi eh, malam yahaya ya taɓo batun jagoranci na gari jagoranci na gaskiya domin taimakawa al'umma ana ganin wato al'ummar nijar yawancinsu suna nuna rashin jin daɗinsu a game da jagoranci wannan ma ana ganin kamar yana daga cikin Eh, wato dalilan da ke sa al'umma suna fada cikin matsalar barace-barace. Wannan magana tashi gaskiya ne haka ne. Wannan shine na horko ma abin daga cikin solution da za na shine na horko a jagoranci na adalci. Kaga zamanin su Umar bin Khattab ya taba doko bahu a kan shi. Kaga gubernar ba ma na gari guda ba na duka duniya musulmi a lokacin nan. Yake doko ya kawo bahu ya zo tardo wasu mata mace da an bar mata marayu shi ya dafa mata tuwon ya tuka sai da ya bar yaran nan da yanda ya gansu suna kuka sai da bar su suna dariya ya ga in bai ba wannan ina mi zai ce ma Allah a gobe to duk a yau wannan adalci yana daga cikin abubuwan da zai sa wannan abubuwan namu mu samu magani shi kuma mu sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a game da irin wannan jagoranci yana cewa duk wanda Allah ya bashi responsibility nauyi na al'umma ya zo ranar tashin kiyama ya yi tirayar insu ya cuce su ko ya yi wani abin su ko ya ci haƙƙinsu dala to ba shi babu shiga aljanna wannan mutane da yawa suna ɗaukan responsibility wannan yauni wani abu ne ƙarami wallahi in eh. baka hankali ba kile ne na wuta kake ɗoka da kanka ka je ka buɗe ka shiga da kanka to kenan amma kuma in kai kwantarar in shi aksin haka nan ka ɗoki yaunin al'ummarka daidai abinda da zaka iya ka yi tunda duk kowa sai an tambaye ka a kan shi duk wanda zai ɗauki wannan ranar tashi kowa sai an tambaye kai in yau ka zama shugaba wancan da yake bara sai an tambaye ka ya akai sai an tambaye ka akan shi ka san mutum ya san amsar da zai bada to kenan wanda ya ɗoki ta kuma Allah zai bashi sakamako na na, na aljanna kenan kaga wannan magana ta tashi da ya faɗi gaskiya haka ne wannan shine mataki na horko mu yi adalci saboda in bu mu yi adalci ba kamar yadda ya faɗi wa'annan ziyaran sun suka lalace bala'i zai su zamanto mana kuma yanzu kowa ya sani a yanzu irin samari yadda suka zamanto alloba wa'anda ba su da tarbiyya kuma kowa jin zahi yake ko ba kai bai shafa kowa bulala tana shafa ku. Eh, na gode malama eh, fatima eh, ya kuke ganin ita wannan matsala ta barace-barace wadda tuni ta bata sunan nijar me ta bata sunan nijar saboda ko a yan kwanakin can wato kasar cote d'ivoire da kasar benin sun koro yan nijar da ake kallo da mabarata da suka daba waɗannan kasashe sannan algeria ma wannan matsala an same ta shin wannan baki ganin yana bata sunan al'ummar nijar da ma kasar nijar abu ne wanda yana iya cewa ya zamanto ya yi kalubali da yawa abu ne wanda ya yi girma kuma ya kamata gwamnati ta falka sosai da sosai yadda dokan nan ba ta aiki ya kamata doka ta yi aikinta kuma kahin a kai ma ga aikin doka ya kamata gwamnati da mu duka gaba ɗaya mu san menene lallai za a yi takamamme wanda matan nan za su fasa ta tahiya wani ƙasa ya zamanto ko da za su bar ma ƙasar tasu ya zamanto sun iya abubuwa wasu sana'o'i ƙanana in sun bar garin su sun je can ya zamanto wannan aikin shi ne eh, za eh, su yi da eh, su malama fatima waɗannan yan nijar sun iya wasu sana'o'i su suke taya waɗannan ƙasashe yanzu ki ɗauke misalin wannan wannan gari na na na da magara ƙauyen ga me ake ce kance mutanen kance sun yi ƙarin suna a game da wato zuwa bara wanda ma abin ya zama jini kina ganin wannan abin kuna iya magance shi ku a matsayin ku na kungiyoyi tunda eh, kungiyoyi kadai kamar yadda na faɗi da baya ba su iya <laughs> haraka eh. bara abu ne wanda ya shahi addini in an ce muku abu ya shahi addini yana da wuyan sha'ani sai dai a ce a yi fafitika a ga wannan abu da kaɗan kaɗan sannu ha a ga an rage shi kance kamar yadda ku faɗi kance ta yi kowa ya san an ce kance haraka bara ta barada da komi na mata kance ta yi ƙaurin baki ake cewa ƙarin suna mm. me mu a eturkin da muka yi mun gano cewa ban da kance a cikin jihar da magaran ma akwai kamar kuka diba gure da murya da da ta akwai garuruwa da dama ba kance ne kadai ba mm, duka da yan nijar ne tunda da an sun kasashe waje sun kasashe kudi ba yan nijar can suna mm, bara sun da mutane kuma wanda suka yi yawa ma a cikin nijar din yawanci su yan cikin jihar da magaram ne yan zandar ne din yawanci su ne wanda aka kawo kwanan nan ma da yan zandar ne kenan ya kamata yana ga mu in ma kwana muke in kuka diba akwai masu ba da zakka musamman ma abin da yake mini ciwo a nan cikin jihar da magaram sai ga mai kuɗi ya tashi ba da zakka a akwai addini yanda ya ce malam ya tsara mm. bisan kan ba da zakka a matan na wanda suke bisan titi ko mazaje wanda suke hutowa bara a su ne za a ba kuɗi wani lokaci da ido na wani ya fito nan kusan a shambur de commerce kusan tasha ya fito yan dimil dimil jika talatin ya meka ma wasu mata zakka ce yake raba ya <laughs> daɗi suke ji to mi zai hana gobe su fito eh, haka hmm? <laughs> wannan <laughs> ina ganin wannan matsala ce bari mala abbas eh, kaji abinda fatima ta ta eh, shin kana ganin doka ba ta aikin ta ba ana rufe ido barin nan kawai anya za a barin kamar yadda na faɗi doka a rubuce akwai ta tuntuni kuma an ka ɗauka fanni fanni kan ma mu tsaya a wato a fannin barace barace yanzu ai sata an hana ta a dokanci amma eske satal a ko kullum an Allah ya waye gari ana kan barayi kenan me ya kamata a yi leƙa ne ya kamata ga baki dai jimilla a gani kamar yadda na faɗi yane ne ya kamata aka ce a yi magani a gindin mai ciwo ba wannan mu yi kallon a sun huto ba ya kamata kamar irin wannan ya ci daga tushe a yi magani bincike kamata a yi a san me sanadiyar wannan a san su wane ne a san yan wani waje ne menene umar labaisin wannan an yi so sai a je can a samu wato magance magance ko irin wannan matsalolin a gaya ne za a magance a can ba a nan ba amma dan yanzu kamar a hudo polis ta yi paturi a hana su gwamnati bai yawa kullum ta iya daukan polis ta hana bara to amma ka an ta hana wanda suke gani an ta hana wanda ake gani hallo za su hudu wata eh, fasa'a su kirkiro yadda za su rika yi yadda ba a gani ba tare da an gansu ba za su kenan shine nake cewa ya kamata a magance kamar ciwo tun daga gindi Ah, to na gode malam ya kuke ganin ita wannan matsala ta bara wacce hanya ce ku malamai za ku kawa domin ganin an kawar da wannan matsala ta barace barace yawa abubuwa da in ya shahi addini abu na horko abin da za a duba a yi faɗakalwa na horko kenan a matsayin mutum yana malami bayani mutum a matsayin shi na musulmi bayani yana in yana jin ana kawo aljanna ana kawo ta ga abai wani in mutum musulmi ne na horko kenan yana ɗaukan kan eh, darasu tunda abubuwa ya zamanto abubuwa ne na kilcir ya zamanto abu na san mai da shi a kwakwallo su ya shiga jikin su mallam yana yiwa kawai saboda mutane mabaratan sun mai da wannan sana'a bara eh ina ina zuwa duk ai in an ce za a yi galgadi za a yi yanzu akwai wani abin da ko doka batta hanawa ka yi ko an yi falaka an rubuta bai hana ka ka abu amma wani bi in ka ji tsoron Allah zai sanya ka ka bar abu kawai don saboda tsoron Allah tunda kai musulmi ne kenan tun menene zaka ji tsoron Allah sai an gaggaya maka abubuwan da Allah ya faɗi ko kenan na harko a bibiyi wuraren wannan ƙauyukan wa'innan da duk irin inda ake wa'innan abun ashe a rika yi musu bayanin menene misali hukuncin bara kan manzo sallallahu yana cewa mutum ba zai gushe ba yana bara ranar tashin kiyama sai ya zo huska shi babu nama kwata kwata naman jikin shi ya zubi yana bara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin abubuwa sadi sai kai da yawa irin wa'ina a ɗauko su a gaggaya musu menene illolin bara kuma hallo in kuɗin ma kake so ai a gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya ce duk wanda ya buɗe kofar bara shi kuma Allah daga nan zai buɗe mai kofar talauci ba zai taɓa yin arziki ba na zuciya ko ga kuɗin ma amma kullun shi ta talaka ne ba ya ci kuɗin ba ba ya ci more su ba nawa aka samu sun mara lahiya sun mutu suna bara amma aka samu miliyoyi ka aljinsu akwai wata mace wadda ɗanta yana ya mai ma'aikaci babban ma'aikaci ne ita kuma tana nan yayyayya ya kai ta ya mai dan ta wasa ta ce ita kawai ba ta zama a vila batta komi tana cikin villa climatize ta ce ita gara ta komo nan cikin abokanta ta yi bara akwai wata mace ta ɗauki ma'aikaciya tana mata aiki boy boy tana mata aiki da boy boy nan tana bata san kimil kuma ta bata abinci tana bata tuha amma da ta je ta ga abokanta suna bara sai ta ga sun kawo san kimil a jur guda wata ce mata ni ga na samu san kimil daga nan ta ce mata ke ni aikin nan na hwasa bara zan je in yi kaga irin wa'annan abubuwan sai an yi zan mutane na ɗaya kenan na biyu kuma da yadda ya faɗi wallahi kuma haka addini ya faɗi wannan adalcin shugabanci haƙƙin mutum a bashi wannan adalci da ya kamata kowa ya yi wannan shine abu na biyu abu na uku eh, na san ƙungiyoyi duka suna yin shi duk wanda aga suna da irin wani hali na wata an mutu an barta wata wata mijinta ya ya barta irin wannan a basu sana'a a basu wani jari akwai waɗanda suna da zuciya an ba su jari za su bunƙasa a ba su jari kuma a samu Nijar a samu ranar da za a ce an samu an yi wani eh, service na zaka irin yadda ta haɗi a rika kolektan zaka da addini duk in ya ka abu dan a yi solution in a yau za a raba zaka daidai yau to in a aikace ana yin shi tun da addini da ya ka zaka in an bi ka'idar zaka kowa ya bada kuma duk a yi amfani da ita ba za a samu mabarata to wannan a same shi zaka wannan ana kolektan su kuma ana jeran su yadda ya kamata a samu wani sarvis mai adalci yana jeran su to za a samu hanya abu na ƙarshe karatu da ilimi mataka ana zaman jahilci wallahi ba ta yadda za a yi kwakwalwa ta sauya kuma ni ina ganin wallahi ko alakwal ma alakwal a sanya tarbiyya ta musulunci ita ka ita iya sauya kwalluwan mutum a yau mutum nawa zaka ga zai karanci durwa ya karanci ba'ayin corruption ko ya karanta dokoki ba ba'ayin corruption amma bai hanawa ya yi. gobe sai ya yi ko to me amma in ka san Allah yana kallon ka zuciya zuciyarka ta kar ba za ka yi ba ko kuɗi ka gani a gabanka ba ka ɗokan su saboda eh, ka san to wannan abun guda biyar shine nake ganin cewa to mala ai akwai wata eh, matsala wanda mu kuma al'umma mu muke taimaka ma su su ci gaba da yambara in yau ka zo mabaraci kato ko mace da karhinta ta zo ta tambaye ka ta yi bara wajen ka eh, in ka bata kawai ka kara cewa ta je ta gaba ta ci gaba da yi ba ku nan ma akwai matsala eh wa'annan irin wa'annan ma addini ya nuna ka a basu akwai <laughs> akwai lada haka irin wannan eh, akwai lada abin da yake bata lada kaga in akwai na gaskiya wa'inda gaskiya in ka gan shi in ka gani alli a cikin halin yake wannan ka bashi da zuciya zaka samu lada radda zaka ba mutum kaga ya matsa ma ne to in ka bada ma bakka da lada kawai mutum ya zo ya dame ka ka zo zaka ka sai burodi zaka tada motar ka da Allah ba ni wani wai wai eh, kai ma ba a zuciya in ka bashi bakka da lada kenan kakka bada ka yi asara babu babu lada a ciki kuma ka taimaka mishi gobe yayi amma in ka lura mutum eh lalle wanda ya cancanci yayi baran ne to wannan ka sa zuciya zuciya guda ka bashi za ka samu lada amma wa'incan ka hana su bal ma in ka iya ka yi musu galgadi in kana da hanyar da za ka ka ce musu wa wa'in gashi ka je ka yi kaza kaza ka yi ya yi maka wani da yi bar mai magi <laughs> eh, duka sai ta yi kuma akwai wasu mabarata wasu wasu wasu kawai kuɗi ne wasu ke akwai wanda ya zo ne je ci ma wani kuzan ina dalla yana bara ya bashi ya cika mai zai je a mishi refase a yi mishi fasan kayan shi dubara <laughs> daga wai fasan kayan shi an wanke mi har ya bada an wanke mi ya je za a mai guga ko bara ce fa eh, ga ya koma shedanci eh, malama <laughs> fatima ya kike ganin za a magance ita wannan matsala ta barace barace musamman a nan birnin da magara da ma Nijar baki daya magance ina iya cewa abu na farko wayar da kai abu na farko wanda za a ci gaba da shi wanda zai yi kari musamman ma mhm, abin da ya shahi wayar da kai a waye ma mutane masu fitowa baranga a nuna musu cewa lallai lallai abun nan da suke ke ga abin da doka ya bada kundinmu na ƙasa na Nijar bai ba da dama a zo a yi bara ba kuma addini ga abin nan yadda ya kasance bara ba ta da kyau idan na abu na farko mutane aka wayar da kai nike ga abu ne wanda zai kawo sassauci abu na biyu shine lallai matan nan da suke fitowa bara ya zamanto su ma wanda aka gano cewa a'a dole ce take sa su bara ana iya samun musu da aikin yi kamar bisan kan abin da ya shahi ƙananan sana'o'i abin da ya shahi AJR ana iya basu a ga cewa an tallafa musu abubuwan nan na barace da suke yi ya ragu don su kawo ma kansu taimako da kansu tara da yansu abu na uku yanzu kungiyar taku tana bayan wayar da kai tana taimakawa a samu musu ayyukan yi kenan muna wayar da kai na farko na biyu kuma muna ba su kananan sana akwai mata a nan cikin birnin da magaram wanda muka ba su horo bisan kan ƙananan sana'o'i. To na gode. Eh, Malam Yahaya Badamasi ya kuke ganin ita wannan matsala ta bara za a magance ta a nan birnin da magaran. Eh kamar yadda na haɗi dai ba ma'anan birnin da magaran ba wannan binciken da ya kamata a yi saboda an ce ba iya maganin ciwo muddin ba a san ba menene kenan sai an samu menene yake turo su menene yake sa su barace baracen nan an yi so sai a tsara kamar wasu proje ne a dau an sa action gwamnati ne a a da partenar masu hannu da shuni kowa ya kawo tashi gudunmuwa a je a can ayi. amma muddin ba a can bane inda suka fito za a ɗauka kwaran matakai dan yanzu kamar da na ce a nan ɗayan ta biyu doka ta hana a hudu jami'an tsaro su hana a kan titi to za su koma kuma su sake sabo sabon salo wanda za su riƙa yin baral a kenan ka gani an yi ba a yi ba shi kuma an da so samu ne ana so a magance ta a'a ya zamanto duk da ke na ce ba zai yi ba a magance ta kwata-kwata za a rage ta dai ya zamanto ba ka ganin mutane an ka zo garin nan zaka tsaya a feruj ko a wani mai da suna ya rage wannan shine hanya ta harko hanya mafi a'ala to nan kamar hukumomin da'ira hukumomin da'ira birnin da magaran waɗanda suna ta yadda ayyuka na ganin sun taimaka wajen rage wannan barace-barace to gaskiya eh, kamar dai birnin da magaran da kace da'ira saboda kwata-kwata da'ira da magaran ba a samu kyakkyawan jagoranci ba a wannan da ta shuɗe amma muna ana tunani a wannan sabon zaɓe da aka yi abin ya yi ya samu kyakkyawar karbuwa amma tunda magana zaɓe kake akwai kamar conseil regional zaɓaɓɓu ne su saboda su ne ma ina ga suka kawo gudunmuwa suka daha wannan kungiyar ta yi bincike dangance da bara kuma a babban birnin da magana wanda ni kullum lokacin da za a kaddamar wannan rahoton na ce ba ku ba ne ya kamata a ce kun ɗau yaunin wannan bincike da'irar da magaranci ya kamata a ce ta ɗau yaunin wannan bincike saboda a yankin ta ne ake wannan abubuwan ya kamata ta ɗauke shi cikin matsala wanda za a zo a cikin majalisa a tantamna akan shi. na gode yanzu ita wannan matsala ta bara matsala ce ga eh, eh, eh, al'ummar zandar ko ba matsala ba ce. bon kamar yadda na gaya ma ta kasu ta rabu wani ya ɗauke ta matsala ni an ka ɗauke ni ni yanzu kan kaina ni matsala ce a wajena mai a wajen mutane kamar yadda malam ya bayyana sun gama bara sun mata alaka da addini shi kuma duk yau abin da zaka taba ka mishi alaka da addini an kace a daina za ka gani ka fuskanci kalubale ga wasu mutane wanda ba lalle bane an suna da yawa kyakkyawar fahimta ta abin nan mm, nagode nagode nagode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan muhara ta mu ta wadda ta mai da hankali kan eh, matsalar eh, barace barace a birnin da magaran kuma da hanyoyin da ta kamata a bi domin kawar da wannan annoba ta bara abinda zamu shi shine mutanen da muka gaito sun bayyana cewa lalle bara tana kawo matsala ga rayuwar al'umma musamman da bata sunan kasa don haka ake kira ga hukumomin kasa musamman kilan birnin zandar da su ɗauki matakan da duka suka wajaba domin ganin an kawar da wannan annoba ta barace barace da kuma samar ma waɗannan mabarata ayyukan da za su yi da ayyukan hannu da za su ba su damar su raba kansu da wannan bala'i na barace-barace wanda yake bata sunan wannan kasa tamu domin suna zuwa kasashen suna wannan bara wadda kuma ake nuna 'yan Nijar da ita muna fata kuma za a ɗaukar duka ƙwararrun matakan da suka wajaba domin ganin wannan bara an kawar da ita amma kuma magana ta ƙarshe ita ce adalci idan hukumomin ƙasa suka yi adalci da hukumomin da suke jagoranta al'umma suka yi adalci to wannan matsala ta barace-barace za a gana an kawo ƙarshen ta nagode nagode gode Malam Yahaya Badamasi na kungiyar Alternative Espace Citoyen sannan na gode Malama Fatuma Zara Abdul Ali ta kungiyar ONG ACMEF sannan na gode Malam Sani Abdul Majid na wakilin kungiyar addinin musulunci ina da magara ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan mahara nake cewa wa za salam.